واله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بارك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولين مكتابه صعبا وتيجا بدا كراتم من أن الإنتاج ميسونا المقدمة الرئيسية للجماعة الأصحرية في مصحف الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى خليل abil hasan ali al-maliki idan ba manta ba muna bangaren da yake bayani dangane da abin da ya shafi aure da saki da kuma mayarwa a yau a darasinmu na ashirin da shida za mu take daga wani akali wanda malam ya rataya shi a jikin ɓangaren aure. Ƙarfi haflo, man kana ɗaya ne. ku wanda yake aure da mata guda biyu aw aktara ko fiye da haka ira aw ima ɗaya ne ko bayi ne muslimatin musulmi ne ko ahalin kitabi saboda shari'a ta ba da dama a wuri matan su matukan babu fitina a ciki fa innahu yajibu alayhi an yaqila bainahunna wajibi ne ya adalci a tsakanin su fa illam yadil idan bai adalcin nan ba fa huwa zalimun duk wanda yake da mata fiye da biyu bai adalci tsakanin su ba a zalimi ne fasil lillahi wa li rasulih kuma ya saba wa Allah da manzonsa to lalle abin da malai ya fara haka ne kuma annabi ya ce duk wanda yake da mata guda biyu bai adalci tsakanin su ba ranar takin alkiyama zai zo wa shifko ko ma'i shine bangaren jikinsa yana zube kuka ce ya shine kuka ce ya rufe ko ya lalata? duk mutumin da aka ganke kuwa da wannan yanayi ranar takin alkiyama a zalumi ne da ya azarci tsakanin matan ya sa wajibi ne a yi adalci a tsakanin mata guda biyu ko fiye da haka dalilin da ya sa Allah ta tabaraka wa ta'ala sun farko yi magana idan ba za ku iya daidaitawa a tsakanin farayu ba ma'ana kar ku yi aure da yawa mahaifi haifi ‘ya'ya ku haifi ‘ya'ya da yawa kuma ku zo ku mutu ku su zama marayu wanda masu rike su ji daɗi ne su haske kuma saba kuma gani da zaki masu na wasu za su wuka da cewa ayan ta zo mai kamar an duba su babu nutsu duk da cewa kamar sun yi hannun riga amma za a ta ayan da kyau. Masu yi namu, mulmi aka yi mana cewa fankihu ma saba lakum min an-nisa'i masna dan da hali ku aure mata biyu wa thulatha idan da hali ku aure mata uku wa ruba'a idan da hali ku aure mata hudu musamman ma yanzu yadda mata suka yi ya kamata a ce su wani wanda ka taba shi ka tsaga shi shi matarsa gudu ne eh yanzu yadda mutane suke karya hulan su ake abin nan ya kamata a ce an zubo eh za ta mutum ya karya hulansa na barazana sai ba gwanin ta za a kai wajen karya huluna kamata a rage yawan matan da muke zuwa tsakanin nan da aya ta yi umarni ta ce biyu shi da kayan farko kaga idan kai kan namiji ne rana ɗaya sai ka auri mata su in za ku yi ko uku uku ko gurgudu amma ayan gaba mai take ko ci gaba da aya idan kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba a watsi da kan ku auri mace guda ɗaya ita ɗin ma ba an ce ka zalunce ta ba ne akwai haƙoƙin da za ka ba ta hau mana ka kai ma na ku ko abin da daman ku kuka mallaka dukan komi yawan akwai inda aka yi muku sassauci zalika adana Allah ta'ulu don haka zalunci a tsakanin mata fiye da biyu zalunci ne ko kuma wanda ke auren mace fiye da ɗaya eh, yin zalunci tsakanin ku haramun ne lakin yin adalci a tsakanin ku haramun ne kuma zalunci wannan ke sai ma da ya tsara da cewa ala ta jubu imamatu hubai bai halatta ma limanci ko limaman suna da mata guda biyu biyu ko ke da haka ɗaya daga can gabas sai kuma daga kudu maso yamma eh, wajibi na yin adalci tsakanin shirye gurgurdu amma ba ya adalci a gidan liman da ya adalci tsakanin matansa ba da yi biya ya ke bai halatta liman malamai da ya sun ce ikirari domin saboda musulunci ya ba da dama shugabanni su ne limamai kuma shugabannin na akan samu azzalumai akan samu adilai idan Allah ya haɗa ku da azzalumin shugaba suka zai jagorance ku kuma gidan idan kuma ya haɗa ku da adalin shugaba da gidan domin shugaba a zalimi da yana limanci ba a tire sai dai zalunci haramu saboda haka duk limamin da yake zalunci ya adalci yana aikata haramu amma zance mafi inganci ba za a ce ba za mu yi sallah ya halatta abin wannan gaba ga biyu wala shahadatuhu ko kuma shaidansa dama yana daga cikin ka'ida na ba da shaida sai an samu adalci domin idan fasiki ya bada ba za ta yadda ba da yi hallazina amanu in ja'akum fasikun bi nabai fatabayyar tusibu qauman bi jahala tusibu ala ma farantum nadimin kuma da haka idan fasiki ne ko kuma yana da mata fiye da daya ya kasance da ya adalci tsakanin ku ba ita ma da kira ba za ku wannan shine gaskiyar da aka sai shi wa man jahada wujubahu duk wanda ya jayayya ba yakin adalci a tsakanin mata na aure ba kuwa kafiri ne domin ya karyata nasu ba sai ka wuri mata barkatai yadda ta ga dama ba tare da kayan adalci da Allah ta'ala ya kai yi sun Allah ta aqilu ya ta bawashi da ta amma kai da kazo sai kake adalcin ba dole ba ne. kariya kake kuma ka kafin sa wal adlu haka ne ko yustafa Fulatan, za a nemi tuban ka na tsawon kwanaki uku ko uku fa in lam yakun fa huwa kafir da bai tuba ba wannan shi kafiri ne amma nan bai shi haka ke da dai duk maganar da ya faɗa ba za a doka mun ya koma cikin zan da ba musulmi ba za a ga ƙungiyoyi da suke gwagwarmaya wajen kare haƙƙin mata da abin na amma kuma sai ka samu ta wani ɓangare kuma suna daga cikin waɗanda suke goyon bayan rashin yin ƙari kuma neman mata kai aure da zauna da mata da ya ki kaji amma yana da tsarwai sun goma ko ba ka ke samu ba bai ta dace kawai ta kadai za ta zauna ba mu ganin kishiya amma kuma an ji ana karuwanci da waɗansu a waje nan kuma tana koyon ba ke da ya sa sau da dama kun mata za su zo suna neman suna neman kaɗin kai sai mu kauce saboda initially abin da yake kafa su ko yake gina su da manufan musulunci ba Allah ya kyauta wal aqlu wal adalcin da ake magana ya ku jama'a ya kuma fi nafaqati wal ya kan kasance a wajen ciyarwa ne da tukatarwa sai akwai abu guda da bai amurka ba shine da wajen zama waɗannan abubuwa guda uku to su ne adalci yake bayyana a fili amma soyayya wannan baya ciki Allah ta tabaraka wa ta'ala da kansa ma wala yusafi wa tahilu bayna an-nisa'i wal farq la tamilu kull al-mayl fatazaruha sai kana da mata guda biyu ko uku ko hudu a ce yadda kake son wannan haka kake son wancan sai ka boye sai ka boye amma dole za ka samu akwai wanda kake kuma abin ya kamata shi ne ka boye ba a wata za ka zo ta yi maka kuskus lallabe ka wai a cikin nan ba ka fi so eh. ina jin masu mata sai ne su suke dariya saboda ba su shiga wannan layi amma ka tambayi ko hannu za su baka bayani kai mai kamfanin biredi ka nawa ka daya ba bayani a wannan wannan ogani amma dai ya gaya da biyu Eh, ya tsaya ne kuma yana neman ka yi kari hmm. wata daga cikin ku za ta zo tana lallabin ka domin ka bayyana marka wai a cikin su a fito to duk yadda aka yi karka kusura ka bayyana da kai haka yi kuma ka bayyana ka zama wawa domin abin da ya dawo fitinan da za ta bayyana ba za ka iya magance gaba balle kuma a ce wani ya zo daga waje ya gyara maka wannan fitina yana da wahala ya ba mamaki akwai take-taken da mai yiwa za a iya fahimtar cewa ka ji karkata waje guda haka ne mai yiwa rai za ta karkata da ne sannan abu na biyu wanda yake yanayin zaman da kewa shi ke haifar da haka ne ko ta domin duk san da kake yi wa mace ka aure ta ta fitinan niya to kullum wata take in ne mace ba ta kyautatawa tana ha'inci tana cin amana tana yaudara ko da kai baka sani ba Allah sai ya jarrabe ina fata an gani wata kuma haka gamu kana tare da matan amma ita ta fi iya tattalin ka ji iya tattali in dai kayan ka za ta yi tattali ya saboda wannan suka kaunace ta amma ban ki shiga ɗaki kana kan wuya ana iya samun haka kwarai da gaske kai kaka yi bacci ba shi ya sa za mu je mu samu babi a gaba dalilin da ya sa Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya sake a hannun mazaje kun san wallahi da sake a hannun mata ne to da duk mazaje a kake suke kada za ku zama sallacin nan kuna sauraron karatu ne amma an kuma hankulan ku zai cikin su an sake ku eh, eh jama'a su oke hadawa ne ina gana kokari a tsaka za ku a cikin shekaru da an sake mu eh saboda da shi namiji wani lokaci za ka zo sai ka je ka nemo ta kai tsaye ga wani ya ga aure ta ka nemo inda za ka zauna ka zo sai tun laulayin da suke yi ka biya kudin komai Ka haifa maka 'ya'ya kana kulawa da ita kana kulawa da 'ya'yan amma in baka yi ta abu wata rana a gidanka baka yi baka kwana ba ko kuma za ka kwana a gidanka a tsakinka amma hankalinka ba ya jikinka za a yi maka haka sau dubu ba za ka sake ba saboda akwai abin da za ka dinga duba wata iyayenta za a duba wata ƴaƴanta wata wani ɓangare. za a samu tana da kyawawan ɗabi'u amma ta wani ɓangare kuma matsiyaciya ce amma duk da haka za a yi haƙuri mai kina na ta Allah ya yi ina tara shi jama'a zai yi kwambali zai yi kwambali wani har kace shi za a yi a cikin a ce masa don amma ba zai sake ba haka ne to idan ma ta mace kuma annabi ya riga ya faɗa mace kuma za ka ke kara kana kyautu samu don ka samu safari shi da ya dama ba ka yi ba annabi yana daga cikin abin da yake halakar su ba ba to amma ka ba a sake mata ba a tsora maka saki a hannun ko ka jarraba ko ka dama kana iya ce ka kira matan ka saboda jadin zama ce to ni fa yanzu tun da zaman mu yayi kyau babu matsala tsakanin mu sakin nan ni na bari a aminci ki kin ga dama ki saki ya halatta ai ya da musulunci ya halatta a dai tun zama ba ne in kin ga dama ki sake na bari lalle kuwa eh, wallahi ka san da tsakar sai ka sake ai wanda za ka ga yana da matarsa matarsa bai da hankali ne bai da da dawo zuwa riga ta ba domin iyayen ki ba da zan yi ku ji a hankali wallahi ba domin ƴaƴayen ki ba da sai na fatattake da yake nan kuma ko a lahira ba na kuma ba wai da gaske wannan wani lokaci ya kan sa su ya sa namiji aka danne shi da abubuwa idan kana da mata da biyu ko ke da haka wajibi ne kai adalci wajen cikin wajibi ne kai adalci wajen tufafin wajibi ne kai adalci wajen zaman su. da kasancewa wasu a masabar malikiya suna ba da dama a dan bambanta idan ɗan cikin manya ne abincin manya tufafin manya wajen zaman manya idan yar gidan talakawa ne su idan aka ɗauko keke a ice ma a abin na ice a kan keke ma ba za a yi shiga lungun ba ita ma wajen zama daidai ita halin cima daidai ita dai gidan haka ma kuka shi da malamai da yawa sun ce haka ba daidai ba haka ba daidai ba ne amma ana samun mutum za ga ya zo ya yi aure sai ya saka mata ɗaya a nan mata ɗaya kuka daidai ta su wannan matan tana gidan ku da ba ba kiya ce idan za ku ba da haya gara na eh tana gidan ku a lungun kura ita kuma ɗaya mata eh a ce an samu mata san ke kuɗi ba da kai kake wani ya samu da su a tashi ne kawai misali ɗaya matan kuma ina ne za su samu mata tsoron tashin da ko da su gidaje ne dukiya ne da yanzu a samu mata yake ba su zama kan aka dake biyar kayan da yiwuwa na rasu nan kuma lungun tura ina za a biya haya biyu su su kai ba akwai rashin adalci ka sha kansu kansu sun da bai biyu wannan sani dubu uku wacce na su wannan da za tana karyawa da da kai kunun gida wacce ita kuma tana karyawa da kunun gwaje babu suga yana gyan sannan tumanin kuma ba kullum yake samu ba ba an ba ka dama ba ana ka raba ka ba amma wajen rabawa ma ka ta ina fata an gani zama ka wajen zama da tufatarwa da ciyarwa wannan idan mutum ya yi zalunci a sai dai kuma musulunci ya ba da dama masu tana iya yaga yake za ga wata magaji wani abu ko tana da kuɗi sai ta fiye ta za ta zauna ya yi ta mai aure ita za ta siyar da kanta kuma ita za ta kufatar da kanta ya abin da suke so shi a aure ka domin ka samu mutunci ba ka aure ka ka zama mijin hajiya motar ta ma za ka rinka shiga to ɗaya eh, matan ka zaran da za ta ko sai ka ɗauko da ya zai kai in ba ta kuna ce ka ce kai ne rinka hidimomi ba ka ce ka rinka ɗaukan wanda yadda ba ka ce hidimomi ba zai rinka yi to haka ake tunda kaya ta siyarwa kaya ta kwatarwa ta wajen zama ne ba a yaje ko mai karanci sai an bayan, amma duk waɗannan ana iya rubuta yana wanda za ka zarfi sun je suke aure ka ga mutum ya zo ya kada rigarsa a wani babban gida ya shiga zaman irin wannan ne wato irin auren ɗauki da kanka bare da gaske ɗauki da kanka bare ran da ka ɓata za ta kore ka idan ta yi riga ta rufe kofa za ka zo kai ka buga wa makwabta suna fitowa suna cewa me yake faruwa ne dan wannan abin kunya ne kuma ka samu tare da kofa tare da ke sai dai ka juya in ka koma wajen wancan kuma ita ma ta sake koro ai ma'anan malam ya ce waɗannan abubuwa da muka ambata shi haske hali kulli ba sai da shi kusurin halin kowace a sharifa ta shi kadarin yusliha idan mai daraja ce gwargwadon misalinta da ni a su bi kadarin yusliha idan kuma wanda take ba mai daraja ba ce gurgurdan matsayin ka mun yi bayani malaman su ba shi ba ne amma abin da ya shafi soyayya wannan kuma kowace mace ita take kama wa kanta soyayya saboda halinta saboda mu'amalar Wannan kuma yan ta raba muku kamar kwana tun da abin da aka sani kwana daidai ne ko biyu ko uku yadda ka zauna kuka tattauna da kai ba lalle ne ran da shiga ka kwana da kan sabu kuma ya danganta daga yadda yanayin da ya sa wannan ma musulunci ya daga mu kamar abubuwa ukun nan da muka ambace su wajen zama da tufatarwa da ciyarwa wannan dole yanzu kuma ba za ka dauki kwanan wata ka ba da wata ba eh ina yi adalci ko ba za a yi komai ba za ka kwana wata ko kana jego ko kana cikin jini ko ba ka da lafiya sai dai idan ta ce na ya ce ka ga man ce ya yafe shi kenan sai da ya a ni zan fara tun da zaman aikin da ko an ce ka dawo masallaci amma ka ya ce bari ne wancan gida a a wanda fitina ce za ka bude kofar wanda ba za ka yi rufewa ba yasa kun ga karatun da muke yi yau kusan masu mata dai da ya ji karfin sai dai su yi shi kamar labari kwarai da gaske don ko cewa ne ma ya kuku yawa eh experience din yayi yawa bari malidi wala yakulu li hajatihi to nan kuma sai ya ce cikin kwana haka ne wajen kwana dole ne a yi fadar. sai dai kuma cikin da malai ke fada ya ce fala ya kudu li hajati ya cikin da mallam da kun masu duka wai ba zai shiga da bukatansa na wani abu daban ba ba na saduwa ba idan wanda yake ba kwanan ka bane ina ma ya tsulhu hamin tarihi bai ta sai ne gaita a wajen gida sai za za ga wadansu sun kuma sun wani abu wajen mutum a tafi cikin haka da kiri malamai kuma sun ce wannan haɗin ce asalin magana sun mutumin da yake da mata fiye da ɗaya ya halatta kowace ku yi kowane irin mu'amala ne a kwanan kowace a ban da saduwa kai ma hankalin ka ba zai baka cewa a ah, tsakanin wannan ne kuma ka ɗauka ko kana da shi sai yi ba zai yi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a gidansa nan ma da su ba za ki ba alhali ya saba ma hadisi annabi idan ya zai kan zaka ɗakin matan da yau in kana da mata hudu sai ka shiga wannan ɗakin lafiya lafiya yaya abu kaza akwai wani abu ne akwai menene waye bai da lafiya kuma wata damuwa ce yi magana ko da ce cikin aiki ne kun yi kuskus ita mai kwana in ta kashe kunnen ta to ta yi tsaye kwarai da gaske haka za ka zaga ɗaki haka annabi yake yi ya ka ɗaki a ƙarshe sai ya shirya ɗakin wasu zai kwana wani lokaci an ba da dama an ke matan ma suna iya taruwa suna iya taruwa ko a ɗakinsa ko a ɗakin wanda ke kwanan ta mai aiki ba zuwa wani lokaci kuma sai su sake su wasu kuma sun sani inda babu wanda za ka kwana a wajen ina fatan gani yanzu wannan duk bayan da ake mai mata da ya sani ya zai sani ba zai san mata ina zai fara ba muna magana wanda ya yi gaban da ya yi rifas ba wanda ya yi rifas ma kare sa bakiyar a cikin Eh, na'am kuma qasmu bi yawmin wa layla ana kwana ne wuni da ainihin dare awa goma sha ai awa 24 kenan ko awa 24 wala yatimu bi yawmayn illa bi rijlahunna ba za ta kwana biyu ba sai dauki ya tafi da haka eh ana yin kwana hudu wani ke da ɗakin da yake kwana hudu zai ɗakin da ya yi da su uku ya yi musamman ma waɗanda suke da gidaje daban-daban waɗanda suke da gidaje daban-daban kai sati a nan kai sati a can kai wata a nan kai wata a can ya halatta sai dai ka sani idan ka sa musu gidaje daban-daban kamar yadda muka faɗa ya zama iri ɗaya abincin ku ɗaya kubatun ku ɗaya ya kasancewa akwai rashin gaskiya domin duk inda kake su suna ganin kamar jantin nan ka kulawa da su eh duk inda kake ana ganin kamar ka fi bibita su kai kai adalci tsakanin ka da ubangiji ka ku buka akwai bayanin da muka tsallake ba mu yi ba ko muka manta shine mace tana iya ba da yan uwarta ta hanta kamar yadda muka faɗa in ka ba ta za ka iya zuwa ɗaki ka ga musamman wanda suke tare ya ni na ya ce masa saboda yana da wani uzuri ko menene musamman wanda suke da surata ni na ba da wance ko kuma na baka ka zaɓa kowaye kana iya kiran amma dai da so samu ne an baka a hakura a hakura shi ne bayanin da na yaji ya ji sauki sai idan aka baka kace to wancan ki zo bayan an kwana su sake auna ka eh kwarai da gaske su matan nan da kuke gani suna da wayo suna da wayo bayan an kwanin mu za ta sake auna ta ke ma na ba ka ta ce wacce to za ta jira a kai ta samu gaba munafikin Allah kaga ita ma ka dama ba za ta zo da wani abu kawai ka dace da tura fa'ida ne. ga waɗansu fa'idodi guda biyu al'ula na farko la yusifu ar-rajulu zawjatahu kada mutum ya kuskure ya sadu da iyalinsa a amatahu hukumar daiwansa wa ma'ahu ahadun fil bayt a cikin ɗakin akwai wani kira yaro wanda zai iya tantance koma menene kana au kabira balle kasu karami ne ko babba ya kazana au iman. yana farke ne ko idan ko idan ba mamaki sai ya zai to ka sai ka tausaya ma waɗanda suke da ka sai da gaske ko ga dai da wannan haramun abinda ma malamai suka faɗa ke akwai maganganu haka amma zan ce mafi inganci ka tsadu da iyalinka wani mai wayo yana wajen ko yana ji haramun kowaye kana tare da ɗanka ko ƴarka sannan za ta sadu da iyayen suna gani ko suna ji ko ni din ba su ko ni kuma lokaci za a ji nishin ka ko za a ji nishin ka lalle a ce zancen da muke yi to yi kokari a kiyaye tun mutumin da ya yi gidanka ya yi gida irin na zamani amma ɗaki da ɗaki bai sa kiyata ba to ya kokari ya sa ya sa iyaka sai har ana jin motsin sa a kan to hanyoyi ne ko kuma sai Allah ya yi wannan ke na asaniya fa'ida ta bi yukra wa makruhi ya yi da ji a kunna ila firatin wahidin kanta da su a cikin da guda da shi da ya haru ma kace wannan faramu ya yi da shi mutum yin da shi ne faramu kana da mata guda biyu ya zo a kwanta kai kana tsakiyar su ko kuma suna kwanta a gefe guda kai kana kwanta a gefe guda irin da zan da za a mai aka mana cewa ko da mutane bakwai waya waya nan eh mu je da haka muke ji don mutum bakwai ma za su kwanta a kan gado wata mata ce ba tana ba da labari ta ce wani kiri ke gangado ne mutane bakwai ma wannan ba gadon gwamna ba wani eh ina jin ganin gwamna ne zai ta firgi ma a kai ma ba zai yi kama ba mutum ya zo da matarsa guda biyu suna kwance a kan da zo shi kuma yana kwance a gefe wanda aka samu zaɓani ɗaya ta tsoro ɗaya yanzu duk ku ba za ku yi barci ba duk da a kawai ya ishe ka to garin yaya ma za ka hada su wajen guda yau eh, yana iya yiwa kayan tafiya kun shiga wani waje ka je ka kama hotel ko an baka masauki ba zai yi a raba ku ba shi ke sai dai ka kwana a gadon wannan tana gefe a kasa wacce tana gefe ana iya samun haka mutum zai tafiya da mata amma dukan kuna kan gado akwai matsala واختلف في جمع Iman, an yi tsafani wajen tara bayi da yake so ainihin koyon kusa da daraja irin da ya'ya wakila aka ce ya juzu ya halatta wakila la ya yi juzu haka bai halatta kuma su inganci wata sun ma bai halatta ba yadda za a yi suna da mata guda biyu ko bayi ne ko kaya su rinka kwana a kan shimfiɗi guda tare ba daidai ba ne balle kuma ka sadu da tsayin tsayin tana wajen ko kuma wani na ji shi ma ba daidai ba ne ya ba ta ba wakila yi kura ba ka ce makaruhi ne a ce mafi inganci haramun هذا في المراجعة wannan هو wajen kwanciya ne kawai وقوة amma wato ihda hunna bi ma'adarat bi ma'adar al-ukra amma mutum ya sadu da ɗaya ɗayan tana nan duka bai ko da kuwa su sun yi ya ya zama abin ya koma iskanci da mata guda biyu suke shoyi suke da ka da ɗaya tana waje kana ji ko tana gani ko da sun haramun وهذا آخر ما أردنا جمعه من مظاهر النكاح wannan shine karshen abin da muka kawo na matsalolin aure to amma talaku amma kun da take wa kuma ma'khudun min qawlika take an sauko ne daga fadin ka talakun na kaza na aka kira kuma wanda aka daure ta fantala ka sai ta tafi idan idan ka warware ta daga kabaibayi ko kuma ko dauri kullu zati duk matan da take da miji mutakatun tana daure ne inda ha a wajen miji da fara faha lokacin da ya rabu da ita a talaka ya sake ta kenan min mu ke shi daga wannan igiya saboda haka babu bambanci tsakanin wanda da wa talaqu lugatan yasa aka ce saki a lugar larabci ku? Shi shine yankewa wa zahabu da tafiya ila ma kai an ce allul ismati a warware igiyar aure mun akai wanda yake kulluwa bai a sauke ne tsakanin ma'aurata guda biyu hada amrun ja'alahu Allah ta'ala bi aiki al kuna al'amari yana hannun mazaje ne suna zauja ce banda mata kamar yadda muka yi bayani idan da an saka hannun mata shi ke a dare ma mace sai ta suke ka sau dubu ba abin da ya dame ta saboda ranka ya faɗi inda wata za ta ce ba na son ganin ka ba na son ganin kamanka kai ba kake shi yadda ita kake komai amma za a faɗa maka wani shi ne aka samu yan duniya kana ce masa ba na son ganin ka ba na son ba na kaunan ka ba na kaunan mai kaunan ka ya ce shi ke sai ka na sai na su sai bai ya yi ne shi musamman ma irin wanda kullum sai sun je sun nema sai ka ba su wuni ɗaya wuni biyu wallahi za su nemo kuɗi neman abinci da siyar da gida da tabane kamar yadda Allah ya cinna zuciyanka ya baka mallakan kake ba haka ma ya tsora maka wani tun mai gidan da za je yana ce kullum yana fita na neman muku abinci ka za ka za da sauran ba a guna guni kan wannan abin da ya kasance wato ya tara shine ake guna guni akan sa kamar duk abin da yake haƙƙi ne na miji tsaye tsayayye ne bayan suna guni kai amma mace yin ka na kwana uku ko na sati daya a yanzu ba a gani ma karshen wata na ka zo ka ce to da Allah zo a yi bayanin bakin da yake duk da bakin da kamar duk da bakin da baka sani ba duk za a yi safa maka ko mace ko bayan yankin kala nawa ne musamman masu mata ɗaya ɗaya ina sanar da ku akwai wani abu guda idan ya zo ya faru gare ku to ku hakura su abin da aka faɗa muku kawai ku yi biyayya kuna son kari ran ka zo za ka yi kari to fa bashin da ake bin ka na shekara goma su za a ambata to ka biya sai kana son zaman lafiya da kariyar da aka yi duk ka biya kama maka kari wai nawa ne shekara goma muna muna tare da ka ce za ka yi kari to yanzu mara mutunci kawai ja a gafika idan su kare ne rashin mutunci kuma lokacin ka ja aya ma za ta ce ayan karya ba ka ja daidai ba Ba a hadisi su ce ba daidai ba ne ba ma dai ta zo ta ce shekaru goma da ashirin da take maka baki da ba za ka mata kari ba kyauta ne amma tun da za ka yi mata kari abin ya koma baki ta fara kyauta ko ka biya ka biya ka ya sa an maka karya ma ka biya karya sai ne da riba ko an zo an ce an yi lissafi ta ce to ai ni ina jin ka gaskiya ne ko ina jin ka kudi ya sai su amma ni na maka sassauci ka kawo dubu dari biyu da hamsin har ka ɗauka an ba da dubu dari biyu da hamsin magana ta mutu da mutu ba dubu ɗari biyu da hamsin ya ba ki dubu dari biyu da hamsin ya ba ku da kuma don ka taki nemowa nemo dubu ɗari ɗauki dubu ɗari biyu ka fara yi wani guna goma wasa ne ki yi da wannan sannan ga dubu ɗari kuma zan ƙara miki to ai na wancan za ka mata kaza da kaza ke zan miki ai ka ke ma zan miki kada ka kuskura da dauki abin da ya fi karfi ka zan bi shi jiwa da ta da ta rikita ka ta hana ka bacci da daddare sai ka ce zan kai kuma za ta yi ta bori amma za ta kuskura za ta yi amma tsakani da Allah ta kai uwarka umra ta taba kai ubanka umra abin da ya sa mutane ba su tunani ne wani ma kika an kansa bai je umra ba shi ke nake ya muku masu mata daidai in za ku shiga yi kuma mutum zai ɗebo abin da ke yasa amma an kana tare da an mutum masu wani abokin kira mai shi yi, da lokacin da ya ji faɗa maka rikiman ba don ya faɗa maka rikiman ba za su iya warwarewa ba kuma san mai mata ɗaya da mai mata ɗaya ɗaya mai matan yana so zai yi gadi shi mun rigingimin gidansu sai yana faɗa wa mai mata ɗaya to shi ban man kyale shi zai ce ka fasa mana ka sake ka mana ba haka ke yi ba yasa in ka ke ko kar ka faɗa masa shi sai kana konuwa amma ka yi shiru in ka za mu ka tsallake ran da zai yi kari zai ce maka kari ka ce mene ne ya ce ai kaza ka kace wallahi ma haka ne amma dai abu kaza da kaza ya kamata Ka kaza da kaza ya kamata ina fata an gani eh, shi abin da ake so shine duk waɗannan abubuwan da muke muna sallata yi. sun abin da suke yi amma dai shi ne miji Allah ya sanya shi ba su ga su kawwamuna ala wannan kaburi shi na ko me ne shi ne hakuri mutane nawa ne wanda mata ya zo su kona su da za su ci gaba da zama za ka ɗauki wani shirgegen karfe ka faɗa masa

duk mutumin da yake da duk mutumin da mahaifiyarsa take da rai duk abin da yake faruwa tsakanin matarsa kashe kuskure kada ya kuskure fada ko na saɓani ko na ainihin jin daɗi ma'ana na kyakkyawan zaman da ke wakar ka yadda saboda in kullum kana faɗin abu kaza da kaza ran da aka samu matsala sai ka tsora masa laifi ba ka da kullum kana ce mun kasa idan kuma kullum kana ce mata ana samun sabani da wace sai ta kuma za ta wace dan da wani abu ya faru sai ta ce idan ni na haife ka ka ta wace Dun kuma ka zauna da ita ko ba kai ba ne to shi yasa in haka zuwa na kana tashi ki karki da tashi sai mun ji kaza kaza ka ba haka ba ne ne kawai sai ka yi kika a jiki ya sa inda hali ba a son a zauna waje guda gara a zauna daban-daban gida da kuma Allah ya gargaɗe ka to ku zauna waje daya ku kace ka amma ka ga gogon naka wa kenan ba a mahaifinka ba da babanka in ka je ka faɗa masa kana faɗa masa zai saurare ka gama daga ainihin abin da ya ji ya gama aunawa in na hakuri ne zai ci kai hakuri idan kuma na abin da za ka raya karya ba da sai ka zama da wuce akan wannan da ya ka ba ni kare da gaske kuma haka shi ne daidai tun daga labarin da zai ji zai gane cewa ba ka da hakuri wannan bai za ka raya karya in ka maza sai ce haka da ya hakuri da uwarka tare da gaske ana samun haka to shi yasa in kana uba sai ka rika saurara in ya fada ya fada ya rika ce waje kaza kaza ya kamata ka yi waje kaza kai akwai amma waje kaza kar ka sake magana a kai haka yake yi Allah ke mutum وهذا أمر جعله الله تعالى بأيدي الأزواج دون الزوجات وهو على قسمين akwai sakin da ya halarta akwai ko sunna shine saki na sunna kuma hazuru akwai sakin da ba a so akwai ko shiya shine sakin shiya wa huwa talaku talakan fi kalimatin wahida ne saki uku a cikin kalma guda a nan malam ya tsaya malamai da yawa suna magana cewa duk wanda ya saki uku cikin kalma guda saki yayi hukun ya tabbata wasu kuma suna ce shi ne guda ɗaya ba wannan ba mu cika wani lokaci daukan lokaci muna ba da fatawa kamar saboda abin yana da yawa ko katin nan da ya gaba sai da wasu suka runtumo suka zo maganar kaji uku kan wai kaji ɗaya ne ko kaji uku ne na tafi da shiga kuma sai wani ya ce ai da ma sun je kariya ka su sun je kariya kwamishin nan sun je kariya kwamishin suka samu suka shigo suka kariya uku ta ce ku ku ya muku ce uku ya ce a'a sun sun wannan mu malam ya so na ku ji ba ya ma sai ka samu mafiya yawa sun mutumin da zai zo ya ce na kake shi sake uku to da hankali kai dan tsakiya ya sa kwanakin bayan muke magana da wajen aure ya kamata amma ku kan sun sai ya ji ko ku da mawakar ku baki ku bar ya ji jiki duk abin da matar ka masa zai yi amma kuka tara masa gudunmawa kuka masa auren gata kuna fata masa rai zai sake ka ko bayan an fara biyu sai ka ji yana neman wata in kun bai ka masa auren gata zai sake ta amma ku bar mutum ya rikice sai ya rikice wuce kama ba zai magana ba sai ka taɓa ah, ke ce a ko ce ban nan ba Ku ka ga wannan lokacin da matar take maka wannan su kuma iya ma ba zai kuma ne take balle har ya har duka ya yi take wanda ya sake ku lokaci guda take bid'a ne wanda ya sake matarsa a lokacin da take cikin jinin al'ada to yi sakin bid'a kuma saki yayi wani talaki sunna da shurutun amma sakin sunna akwai sharuɗa an takuna al-mutallaqatu mimman tashi da kasance wanda za a sake ta ba ta haila ko da yake a nan wasu malamai sun ce ba haka malamin kamata ya faɗa ba eh mimman tashi wanda ke haila ko mata shi haka na fasa na ce wanda ba ta haila eh haka ya kamata su malam yau matar da ba ta haila saboda karanci shekaru ko saboda shekaru sun mata yawa ta wuce lokacin haila lokacin da mutum ya zama zai da suke ta nawa ne yi ta nawa ne wata biyu idan ta wallahi ya yi suna gina masu ilimin da zai kafin fahimta kuma na eh, wata ne uku wallahi lam tahil karkar karkace ya ka hada da wanda ba ta haila wannan ta ɗaya da samani ba da shekaru ko lalurar ciwo kan ce ba za ta yi jinin al'ada ko wanda ba ta fara ko yanzu mutum yana yin idan aka sake daga ranar da aka sake da wata uku za ta yi maganan komai babu sai dai a sake wani auren da faru da kai ina fata da gari. to wannan ya kamata a ce a kawo kamar yadda malamai suke sa a ta ta biyu ce wanda suke suke jinin al'ada to idan za a sake ta sai a bari sai ta yi sarki kuma ba a sadu da ita ba don idan ta yi sarki aka sadu da ita to an fata sarki baya sai an jira wani jinin idan jinin bai zo ba alama ta ɗauki ina fata an gane ya za mu zai take matar su sai bari su yayi jinin al'ada sai jinin al'ada tun da haramun ne da sadu da ita a lokacin da suke jinin al'ada wani sazuna ta arin mahi da su kuwa a ba a arin ne suna fi mahi da ba za ta abokan da sa to lokacin da jinin ya dauke yiwa lokacin kana fili kenan ko to dama ya ji yayi jinin da zai ce a cikin to in jini ya zo maka ake ke amma in ya sa da ita yana iya yiwa jinin ba zai zo ba to ciki ya yi ke to ita da zai tsawo kwarai da gaske za a samu domin kada ta takura ta kada a ji kan ciki za a yi an ta kuna mutallaka to min mantahidu da kasance wanda aka sake ta tana jinin al'ada wato tana yin haila to Allah ta kuna ha'ilan bala mutaka amma kada kasance a lokacin tana cikin jinin haila وأن تكون في طهر ثم تكفت في شيء لم يمس فيها وفيه بذلك الاستمرار وأن يطلق في واحدة ثم يتكيف سكيتا إن ذاك سكي سكيتا سكي سنة إذا ذاك سكي لو كنت تايد لنفي amma in kai sabanin haka to kake shirya su kuma wasu malamai kuke kashe yayi duk mutumin da yake ya sake matarsa sake biyu lokacin guda da malaman suka da yaji idan yake sake uku ne in ka sake ta cikin jinin haila sai dai idan ta sarki kamata ya yi mai ومن قال لزوجته شيء da hatta yanwa ya akara min zalik sai dai idan yayi niyyar fiye da haka kuma masabar malikiya duk mutumin da ya saki matarsa fiye da daya ya tabbata eh, na sake ki Me yawa ma aka sake tun sai na sake ki aka sake kama ki sai na sake ki sai wani yayan ka sai kika saki nawa ne ke kenan kake nufi da kake nufi yaya to komai ma kene nufi a'a ka faɗi ne kake nufi to nufi na zan a lokacin na jin eh. da ma ka kuma duk cikin da aka yi ba

sannan kuma ga mita aka samu wata akwai mita kawai idan kuka zo kuna zaune da ita kai tari da karfi sai da shirya da kake mutane da karfin nan mita bai idan kace za ka je eh, idan wannan lamuwa duk ba karatu karya wallahi saki za ka yi ta ka da wani abu ya tunzura ka bayan kayi dai ka ce za ka yi ƙari. wani kirkari ko za su ce cikin zamani dalilin da ya sa akan abin da ya gaji da ke muke tafiya a banzan wajen zartar da hukunci saboda abu ne mai hatsari duk mutumin da ya sake matarsa sake uku lokaci guda aka zo aka ce ɗaya ne ya dawo da ita to ban aka zo aka sake abu zai sake uku kuma wallahi wannan ba yi a ba zai sake ka uku uku uku sai yi sau ɗari rabuwan ku bai wahala wanda ya bi sunna ma ya yi kare balle wanda ya bi bid'a ta ya hankali kace uku ne wani idan ni ne alkali zan maka hukunci da uku maganin ba ta je wani gida ta je ya koro ta ta sake dawo ba gidanka ta ke so batun za ka yi hankali musamman ma an kasan alkalin nan yana nan yi eh, za ka yi hankali saboda ba a son yawan kiki a shi ne samun ya aka fito wannan ke wal ai ma mala ya kawo mana maganan ne da ke kulli ka kuke gani shi ne zobe talqatun ba'inatun la rajata fiha Ita saki ne wanda ke mai nisa ba ko wannan ma Allah tabaraka wa ta'ala ya amma idan za ku kuma mata ba za ku yi komai da sai dai idan kun zuwa samu kina malamai suna bayanin cewa su matan da ke su cikin da ya sake ta don ya ga dama ba zai suke da haka kawai ba ta biya wani abu ya ki abin da ya take da biya ki abin da zai sake wani auren maimakon gida to sai dai kuma duk abin da aka yi ne aka bauta aka ba ka kan ba to alƙali zai rubuta saki shi ya sake da shi wannan sakin babu komai a ciki ce mata to kina dai kina son sake ki kawo naira dubu ɗari ki kawo dubu ɗari daman ka duba ka ga abin nan ko tana a dace ba kawai sai ta je ta ɗauko dubu ɗari sai ta kawo maka ina da ka ce dubu ɗari ne eh a ce dubu ɗari in na bada dubu ɗari na wallahi kina bayarwa na ɗari sai ku ga dubu ɗari sai gumi ya karyo maka shi kenan sai ka karya sakin ka riga ka karba an zo rubuta daga baya kawai sai ka zo ka ce ko bayan ka ba ta ka karba sai ka tattara kayanka domin duk wanda aka yi masa kuli yana da shi ke yi wattare da kake in ta yi haila sai ta yi tsarki to an ba da dama sauran mazaje su kaga sun zo kai ma ta zo wani ma da gangan zai zo kare kai wanka maka mari shi ku shirki ce dai yanzu ba matar ka mace. to ba zai yi an aika dawo da wannan mata ba sai ka Ba da yanzu za ka mai da kudin gobe da ya ba da ka zo ka ce mata dubu ɗari ka raina ka ɗauki dubu ɗari ka baka ka ce ka yadda da kule. daga baya kai kafa kana lallagin ta to ita ɗari din nan da ciyar na ta ce sai kun san wannan matsalar sa shine ya dauki miliyan ya bayar aka daura wurin ba tare da ta shiga yiyo kuma ba ta da yanki ne mugu ne zai rama amma sai ta ninka masa ita ma ta murkusa wasu malamai kuma suka ce alkulu inda aka yi kulu to ba kalkatun ba ina tun bane a haskun ne sun mutumin diya aka ce matarsa take ba da kuɗi ya bayar aka karɓa a kotu ko a gaban dattawa aka rubuta da shi ke daga karɓa aka rubuta din nan auren ya buce aka ce bucewa shi ne ba maganar ke ba babu ba maganar ke za a rubuta ba kawai aure ya riga ya buce shi nan ta samu yanci ce ta je ta jini na za mu kenan komai saboda haka dukansu guda biyu ba da za ka yi ka dawo da ita sai dai a sake sabon wani aure a sake da shirye wa illa san ni fara ko da dai an mutu kake ba za a idza a'taqtu a gidan ta baki wani abu yajalu hadhihi min nafsi eh, ya khalaqu hadhihi min nafsi haka ne ko eh, wanda zai masa kuyi kuma za da yi ka dauki wannan abu ta baki to shikenan to kun ya shigo mana da wannan magana ne shi ne mana kayan bayani akan nau'o'i na ainihin shirka sai wa salati arba'atu rukunai na saki hudu ne aiwatar da suke dole sai a cika waɗannan wannan shi da rasu mana gaban Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد